ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallacin juma'a mai albarka tudun wada garin kaduna a kuma wanda rana ta tara ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai lissafin nasara muna goma sha hudu ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha shida akwai tambaya guda daya da za mu ansa wata yarwa ke cewa ni ce na yi bari na ciki karami cikin da bai kai wata uku ba sai na samu bari sai kuma jini ya zama yana ta zuwa wannan jini Za a aje sallah ko menene hukuncinsa to mace idan zai bari amma cikin bai kai wata uku bai kai lokacin da za a mishi halitta ba to jinin da yake fito mata a wannan bari ba jinin nifasi ba ne ba menene ba ba jinin nifasi ba ne wannan jinin shi ake cewa damu fasadi damu fasadi shi wannan bai da bambanci da wani yaushe laushe ta hanci jini zo mata hanci zai hana sallah ba zai hana sallah ba shi wannan jini ne na ciwo sai a samu likitoci a ci gaba da jinya amma sallah ba za a yi ba za su ci gaba da za su ci gaba da sallah ina fata an fahimci wannan Allah ta'ala ya samu dace Allah rama na tabbata cikin suratul ma'ida na'am ga roma da ita muka fara ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم نعم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في الله يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم الله مدركين تركيه يا أيها الذين آمنوا يا قوة لك إيماني من يرتد منكم عن دينه دون يرجع أتكمكم gabarin addinin shi ya yi bar addinin shi to bai cuci Allah da komai ba fasawfa ya'ti Allahu bi qaumin da sannu Allah zai zo da wasu irin mutane wasu irin mutane ne waɗannan farko yuhibbu shi Allah da kansa yana son su babban magana shi Allah da kansa yana son su wa yuhibbunahu su ma suna son Allah Allah yana son su suna son Allah bayan wannan azillatin alal mu'mini masu kankan da kai ne ga mu'mini yan uwansu masu nuna sanyin hali da sanyin zuciya da tawali'u da tausayi gawa ga mu'mini yan uwansu a izzatin alal kafiri amma masu nuna izza ne ga kafirai masu nuna izza ne ga kafiri shine azillatin alal mu'mini a izzatin alal kafiri Allah ya ce har yanzu da fi sabilillah suna yin jihadi cikin hanyar Allah wala ya da lawmata la'im ba sa tsoron zargin mai zargi da Allah Allah ya ce ka shigo cikin da mutane zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan falala ce ta Allah Allah yana ba da ita gawa ga wanda yake in ba falala Allah ba ya zaka shiga wayannan sifofi sai Allah ya ce wallahu wasi'un alim Allah mai yawan falala ne kuma sannan Allah masani ne wannan aya ta yi magana kan rija Allah ce ya ayyu ladina amanu man yartajja minkum an dini kenan waye ke yi rija musulmi ne ke yi rija mai imani ne ke bi rida kafiri baya rija kafiri dama shi kafiri ne ah? Sai da zai rida ba bukatar yi rida an gada wannan gawa ce aka karya mata kafa ya ba ta lokaci dama gawa ce sai aka balle mata kafa to haka kafiri baya rida ar-ridatu kufrul muslim abinda ake cewa shi shine musulmi ya kafirce da yana musulmi amma yanzu ya yayi decamping ya bar addinin musulunci sanadiyar kalma da ya faɗa ko sanadiyar aiki da ya yi daya an gane wani ya ku yawa saboda ana yawan zargin mace yankin zana suna kafurta musulmi suna ne kafurta musulmi ya za a yi ka kafurta musulmi mutum yana la'ilaha illallah ka ce mashi kafe mutum yana sallah ka ce masa ne ka ce masa kafe a ban ba ai dama mai cewa la ilaha illallah ne ke yin ridda mai yin sallah ne dama yake ne yake ridda ta hanyar kalmar da ya faɗa ko aikin da ya aikata kenan abin da ya kamata a zo a yi a duba shine abinda muka ce wanda ya aikata shi nan ya zama kaji ko ya yi rida shin da gaske ne Allah ne ya ce wanda ya aikata aikin ya kafurta ko wanda ya faɗi maganar da muka ce kafirci ce da gaske ne Allah ya faɗa a Qur'ani ko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi da tace in Allah ne ya faɗa ko Annabi ne ya faɗa ya tabbata ko bai tabbata ba ya tabbata idan san zuciya muka yi abinda muka faɗan ba a Qur'ani muka gani ba ba a hadisi muka gani ba kuskuren fahimta muka yi ko san zuciya da kuma sai a gyara ba nan kuma sai a yi ne sai a gyara mana a ce to kaza da kuka fada ba haka yake ba ayan nan da kuka ja babu ita ba qur'ani ko akwai ta a qur'ani amma ba dai kuka farfara ba nan da kuka ja kuka ce a buhari babu shi a buhari ko kuma akwai shi a sahihul bukhari amma ba dai dai kuka farfara ba sai a yi ne sai a gyara mana amma kada a rinka surutu ana cewa an kafurta musulmi an kafurta mai sallah ƙur'ani ne yace mai imani yana iya zama kafiri sanadiyar magana ko aiki ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum addini a wata kira'ar man yartadda minkum addini a wata ayar Allah ya ce wa man yartadid kuma an dinihi fa yamut yartadid kuma an dinihi fa yamut wa huwa kafir فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك النار هم فيها خالدون الله أكبر wannan ayar daga ina muka samu ta karo musu wata innal ladina irtaddu ala adbarihim innal ladina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahum al-huda lan yadhurru Allah shay'a hmm. haka yake ko a ah, haka yake innal ladina ala adbarihim من بعد ما تبين لهم الهدى من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ko ba ka jin larabci ne ka ji kalmar rida ce wai na ayu ko ba ka jin larabci ta ji a mace rida wa ke rida musulmi ke rida saboda ka idan musulmi ya faɗi kalmar da rindaje ko ya aikata aikin da ba taimakon shi kuka yi ba don kun yi shiru kuka ce mai ba matsala har yanzu yana da musulmi taimakon sun kuka yi domin a duniya ake gyarawa ƙara ku gaya masa wannan kalmar ko wannan aikin ridda ne saboda haka ya yi ƙoƙari ya gyara tun daga ina tun daga nan duniya samu damar gyarawa ina fata an gane wannan in ba haka ba sai kiyama ta tsaya an ce kafirai ku tashi zuwa jahannama shi ya ci gaba da zama ya dauka ba ya ci ya ci gaba da mai zama har wani mala'ika zai ce kai ya kake zaune ba ka tashi ba ya ce to ai mu ƙarar buga mashi tun daga nan ya zama shi amma Allah mun gode mata Allah mun gode mata masu zarginmu cewa muna kafirta mai cewa la ilaha illallah muna kafirta mai sallah kawai ya kalmar da za a fara kenan sai Allah ya tuwo wata jarabawa domin al'ummar Najeriya su gane gaskiyar magana sai aka samu wani mutum a Kano wani mutum a ila a Kano a ranar suna yin maulidin shehinsu maulidin wani wani nasu

illallah Muhammadur Rasulullah. By this simple statement now you are completely converted to Islam. What is meant by La ilaha illallah? There is no God. There is no deity worthy of worship. There is no God who is deserved to be worshipped. except Allah subhanahu wa ta'ala. He is the one who created you, He is the one who is feeding you, He is the one who is giving you health, wealth and everything. So you are not expected to worship anybody, any entity, whether on the earth or in the heavens, apart from Allah subhanahu wa ta'ala. This is La ilaha illallah. When you say Muhammadur Rasulullah, it means you will testify that Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is a messenger of Allah, sent by Allah subhanahu wa ta'ala to all humankind in order to guide them to the straight path. That is why when you say Muhammad Rasulullah, you are not expected to do anything or to allude, to act or to enact to say or not to say, to utter or not to utter, unless according to what the Holy Prophet has stipulated in his authentic hadith, except according to the indication of Islam, except in total conformity with what Allah subhanahu wa ta'ala has revealed in the Holy Quran, enshrined in the Holy Quran, and properly explained by the Holy Prophet in authentic hadith. That is the meaning of La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Do you accept it? Now you are a Muslim. What is your name before conversion to Islam? You are not fine. Do you like any of them? Which name do you like? Abdul, which Abdul? Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul, which Abdul? Anyone. Do you like Abdullah? From now on you are Abdullah. this is a very, very special name because it is one of the names of uh, a son of the Holy Prophet. The Holy Prophet named Abdullah after his son. So it's a very, very special name. I pray Allah subhanahu wa ta'ala to increase you in wisdom, to increase you in faith, to increase you in iman, and may your conversion to Islam become a martyr upon you and a, a martyr upon the, your fellow Muslim believers. Now you are our Muslim brother. Those that they brought you here, they will tell you how to step back. they will show you how to perform ablution, and from now on, you are not expected to eat anything till uh, when uh, Mother Maghrib prayer where all other uh, Muslims will break their fast. So that is the time that we take food or we take water. From now, you are one of the millions or billions of Muslim brothers in the world. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you right now. So kuma ya kuma shi a jiya cikin wadda nuna masa abubuwan da ya kamata a yanzu. Yanzu ya zama brother Abdallah muna addu'a Allah ya sa wa musulunci shi albarka. Na'am. Allah madaukin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu man yartar da minkum addini to sai ga wani a irin wannan taro da ya bushe iska sai ya ce su ba su san kowa ba sai wannan waliyin nasu sai ya ƙara wucewa gaba sai ya ce da a ce muhammadu zai taso daga kabarinsa daga madina ya zo ya ce musu kada su yi wannan waliyin ya ce a shirye suke su taka wuyan muhammadu su na zan ba ni da biyu wannan ya taka ɗin kyan tsayin a kano ya girma har ya kai kotu ko wani hukunci kotu ta zartar ta ce wanda ya faɗi wannan magana ya yi rinda mene ne hukuncinsa hukuncinsa hukuncin kisa in jiwa mutumin nan bai cewa la ilaha illallah ba ba yana sallah ko bai sallah to abun mamaki wanda ya fi kowa sukar mu da cewa muna kafarta masu la illar sai aka zo aka yi da shi me za ka ce kan wancan mutumin da ya faɗi wannan magana sai ce wancan mutumin da ya faɗi wannan magana ya yi ma wacce ta kai shiga yin rida ya kafirta ba musulmi yake ba kuma su daga yanzu ba su yadda cikinsu yake ba akramakallah ashe duk tsawon lokacin nan yanzu ne karatun ka yi so yanzu ne karatun ka yi kawo cewa mai cewa la ilaha illallah yana iya kafirta da karatun ka bai so wurin bane sai yanzu karatun ka yi so yanzu ne karatun ka yi a shi ana iya kafin ka mai sallah mutum yana iya yin zama gashi yana yin sallah amma ya aiki ko ya faɗi kalma ya zama kafiri duk tsawon shekaru nan karatun ka bai iso nan ba bane sai yau karatun ya iso ko kuma duk tsawon lokacin nan ka san karatun amma cin amanar ilimi ne ya sa ka murkushe karatun ka ɓoye ka ka gaya musu gaskiya sai yanzu da aka yanka ta tashi sannan gaskiya ta yi da wannan tambaya yi ya kamata a kenan ya tabbata abinda ake cewa ridda musulunci la ilaha illallah kamar alwala ce tana karewa ko ba ta karewa mutum ya alwala ba ta bushe ba sai ya fitar da iska ko ya je fitsari ya labarin alwalarsa to ai ko bushewa ba ta yi magana an gane wannan saboda haka ya ku bayan Allah duk abin da zai iya kai mutum bayan addinin musulunci karfe ku shi darasi na biyu wannan ayar ta nuna alkur'ani Allah ne saukar da shi domin Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya koda da suka imani man yartadda minkum addini wanda ya yarda cikin ku daga addininsa fa sawfa ya'ti Allahu bi da sannu Allah zai zo da wasu mutane haza ikhbaru bil kai wannan labari ne na gaibi alqur'ani mai gaba ke bayarwa labari ne na labari ne na gaibi cewa nan gaba akwai waɗanda za su yi mai su yi ridda su bar addini idan suka yi ridda kuma Allah zai zo da wasu mutane masoyan Allah yana son suna son shi kuma suna nuna tausayi ga mominai suna nuna izza ga kafirai sannan suna yin jihadi ba sa tsoron zargin mai zargi Allah zai zo da irin da mutanen ai abun bai faru ba sai a bayan rasuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma a yaushe Allah ya saukar da ayar Allah ya saukar da ita a rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana ba annabi labarin abin da zai faru da gaba za a samu inda suke rija na'am an fara samun waɗanda suka fara rida tun zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an samu kabilun da suka yi rida a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samu kabilu guda uku da suka yi rida kabilu guda nawa guda uku da suka yi rida a rayuwar zamanin sayyidina Abubakar radiyallahu anhu an samu kabilai wato kabilu bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da Abubakar aka bashi khalifanci an samu kabilu da suka kai kabila kabila har guda bakwai waɗanda suka yi da addinin musulunci zamanin sayyidina Umar an samu wanda ya rida amma ba kabila ta ce ta bi shi gaba ɗaya ba yan kaɗan dai abinda ba za a rasa ina fata fahimci wannan daga cikin kabilun da suka rida a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai yan kabilar Banu Mudlaj yan kabilar Banu Mudlaj su wane ne yan kabilar Banu Mudlaj su ne mutanen al-Aswadul Unsi wani gingime mai boka ne tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi wa mutanensa abubuwan ban mamaki yana rukarsu ƙarshe ce musu shi annabi da ya ce shi annabi ne kuma aka samu 'yan ta suka bi shi ya yi ƙarfi sosai a ƙasar yaman saboda yawan waɗanda suka bi shi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam tun yana raye ya rubuta wa ma'arin jabal da jagororin musulmi da suke yaman domin duk wuraren da wannan mutum ya kama ya kori duk ma'aikatan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da suke wuri amma dai ƙarshe allah maɗaukin sarki ya yi magani shi ya halaka ta hannun wani da ake rusu ta hanyar sani allah maɗaukin sarki ya halaka da shi musulmai sun yi murna da ya halaka da aka kashe shi saboda irin ta'addanci iri daban-daban da ya rika yi ba da musulunci daga nan ƙaryar annabtaka ta ƙare bayan shi an samu 'yan kabilar banu halifa 'yan kabilar banu halifa da su wane ne 'yan kabilar banu halifa da su ne mutanen musa ilamatul kaza inda aka samu wani gwarzonsu da ake cewa musailama ƙwararre ne a harshen larabci da rubuta tawakoki da sajai sannan bokanci bokanci ma yana tabawa tun annabi yana da rai shi ma fito yace annabin Allah ne ya ce shi ma mai dare annabi Rashin kunyar kunyarsa shi ta kai ga hanyar rubuta wasiƙa zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam officially yana tarar da annabi cewa farga wani sabon annabi an turo yanzu su biyu ne annabawa saboda rashin kunya officially ya rubuta masa ya rubuta min lamata rasulillah ila muhammadin rasulullah assalamu alaika. fa inni ushiduka bi anni ushiriktu fil amr lana nisfu al ard wa li quraish nisfu al ard walakin quraishan qaumun la ya'dilun yace wasiqa daga musailamatu annabin Allah zuwa ga Muhammadu annabin Allah amincin Allah ya tabbata a gare ka makasudin rubuta maka wannan wasiƙa shine in sanar da kai officially cewa harkar nan ta annabtaka ba ni ma an shigo da ke cike zuwa biyu ne saboda haka rabin ƙasa namu ne ni zan zama annabi a wannan area kai kuma rabi na ƙuraishawa ne sai inda kai kuma kai ne annabi su ya ce duk da na san cewa ƙuraishawa ba su da adalci suna iya cewa ba su gamsu da wannan rabo da aka yi ba amma dai ina sanar da kai ofishiyali ka san halin da ake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta masa reply sai ya rubuta masa min Muhammadin Rasulillah ila Musailama al-Kazzab assalamu ala man ittaba al-huda amma ba'd fa innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin yace daga Muhammadu manzon Allah zuwa Musailama gingime mai makareci amincin Allah ya tabbata ga wanda ya bi shirya ƙasa ta Allah ce ba ni da kai za mu raba ba kuma yana gadar da ita ga wanda ya so amma ina tabbatar maka mai takawa kadai ke gamawa da duniya lafiya ku ji wata gajeren ansa cike da hikima ba fushi ba fusata ga nasiha ga tsagoron faɗin gaskiya duk da haka masai lama bai daina wannan da'awar tashi ba har ma ya fara rubuta ƙur'anin shi har ya fara ne rubuta ƙur'anin shi sai ɗan kalli wata sura a ƙur'anin ke dan garbaya ya ga suratul fil shi ma sai rubuta alfil wa ma adraka mal fil lahu zalamun qasir wa murdumun tawir wa ajri hatan ka anda huma mir wa hatan kan su gibu wa surat wa alfil giwa malfil menene giwa wa ma adare ka malfil me yasar da ke abin da ake cewa giwa ka san ta in baka san ta ba da huza da bun kasir ita giwa bin da ta lagadire wa qurrumul dawil amma hancin da dogo ne wai wa ne hatari tana da fangara fangaran kulluwa guda biyu ka annahu ma mirwata kai ka dauka kowanne wato mafifici ne ko faifai ne to yanzu ne ka karu da shi me aka koya maka to haka da ya ta rutsunsa ya ta soki burutsunsa amma da yake Allah ya masa tsawon kwana ya bar shi har rasuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan mutuwar annabi sabbin shiga musulunci da masu launin imani da zuwa sakarkaru duk sun kalle shi sai ya ƙara ne sai ya ƙara ƙarfi ya ƙara yawa sai da abu karbe da lamu ya ce to za mu yaƙi ka ba za mu warka ba ya fara tura masa runduna ƙarƙashin ikrama ibn abi jahal ya ce amma musulama da mutanen suna da yawa in ka je ka jira karka auka musu sai mun kara a turo maka wata rundunar da za ta zo ta mai ta kara karfafa ka sannan ku haɗu ku fara yaƙi ikrama ibn abi jahal yaje da ya hangi musulama da rundunarsa sai ga gara daurewa ya ga bai iya rayuwa ga mai cewa annabi Allah ne bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ya sa ya je ya auka musu aka tara rundunar musulman da samun nasara ya ce to wannan ita ce badar inakin masu raunin imani da ta shakaru suka ce kai mutum na annabin Allah ne da jini su kare shi wannan shi kirna maka muhimmancin biyayya da shugabanci sai da abokar sai ta ka tura wata rundunar Ƙarƙashin Khalid ibn Walid Saifullah al-Masrur da aka je aka sha ta daga sai Khalid ce yana ba da shawara tunda a zabi, Allah ya sauko shi a matsayinsa na kwamandan shi ma ya sauko su biyu su fara karawa lama ya shiru ba zai fito ba imanin ba a zai gida idan ya fito kuma da iya samun matsala to karshe ne kukan kura ya daure ya fito da aka fara ya ga harkar ba ta yi bace sai ce allah ya ba shi umarnin ya fita da gudu to karshe dai suka rikima akwai wata gona da yake da ita ana ce mata yana sa mata suna hadikatul rahman gonar Allah to can da aka shiga da aka da ƙofa, aka zo ta katanga suna ta harbin musulmai ga musulmai sun kewaye sun ce su koma inda za su sai sun ga abin da ya tura guzurari an kashe musulmai da yawa a daidai wannan lokaci ana cikin wannan sai ga ɗaya daga cikin sojojin addinin musulunci allahu akbar ya zo samu kalin ibn wani ya ce yana so a samu garkuwa irin wacce harkoki da ake karewa a ɗora shi akan garkuwar a ɗaga a cikin katangar daidai inda hannayen mutane za su kare in ba za su yi kewa karshen katangar ba a samu mashi masu kowane mashi a juya kan mashin kasa a sa dunduniyar mashi a gane ba wajen tsirin ba sai a tallafa garkuwar za a yi ƙara daga ta sama kuma za a yi ƙara dagawa ba a kai bakin katangar shi ya yi ƙunar bakin wake zai fada cikin wannan gona zai bude gyaɗe gyaɗin ba cike da kafirai da makawai wata na cewa ai wannan halaka ce kuma da ya ce ku jefa shi ya riga ya ba Allah rayuwarsa haka kuma aka ɗauke shi aka jefa yana dinka suka wuce a kai shi ana kawo sara yana karewa yana ja da baya da haka har yanzu bakin gidi ya sare kan masu gadin kofar kuma ya bude gidi da su ne sai sai sahabban Allah sallallahu alaihi wasallam su banda musulunci ba ba wata rayuwa da su su suna rayuwa ne don su musulunci iya amfanin rayuwa a wajen su yi wa islam ma iya amfanin rayuwa a wajen su Allah ka kara wayannan sahabbai da rasu to daga nan aka shiga aka shiga da tarawa wani abin da zai baku mamaki hashi wanda ya kashe hamza radiyallahu anhu a yakin uhud ya zo wajen yakin amma ba kowa zo ne ba ba ya zo ne ba wannan kafiri wannan mashin nasa da ya kashe hamza da shi da shi ya zo kusan bayan ya kashe hamza annabi ya yi kuka ya yi kuka ya yi kuka ya yi kuka ya ba da umarni duk inda aka wahashi a tare kansa duk inda aka shi wahashiyarsa inda zai saka shi da ƙarshe zo ya kamun kafa cewa yana so a kawo shi gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka nuna da kan shi kamar shiga burtu ba san wane ne ba har aka zo da shi gaban wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya na gaban annabi kamar za a kawo amarya yana zaunawa sai kalmar shahada da ƙarfi ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sai ya cire mayar ana duwa sai ga washi a zaune kuma ya kalmar shahada ya za yi wasu suka zaɓuro ta gudu ya nabe ce guda ka ta ai ai kalmar shahada shi kenan ya sha ba da mahukunci ba da a lokacin ya ce ga yamun ya kai ga hamza a lokacin ya ba annabi labari daga farko haka shi fiye da da yadda aka mara kawai za a yanta shi gashi gashi gashi gashi annabi ya yi kuka a ranar kamar ranar haka shi hamza annabi ya ce tashi ka tafi na ya ce maka amma kar ya ƙara ganin ka daga yau domin duk sanda na ganka za ka tuna min da hamza amma na ya ce Ya yakan zo majalisar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma zai zauna ta baya idan annabi yana zaune yana jawabi shi da shi zai zauna ina sai zo da ba da ya ji annabi ya zo karshen jawabin sai tashi baro ne yadda annabi ya gama yawo ba zai gashi to yanzu gashi ya dauko wannan mashin ya taho da ita ya ce na zo ne domin ina neman kafara wajen ubangiji ga wancan laifi da na yi kuma a cikin manzarin da malaman tarihi suka yi shi ne ya jirgi musa ilama da wannan mashi nashi ya kuma samu musa ilama musulama ya faɗi ya mutu a wurin takan ƙarya ta kare daga wannan ranar da ya zo ya zare mashi ya ce kataltu khairan nasu fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam wal yau kataltu sharran na. ya ce zamanin annabi na kashe mafi alherin mutane shi ne shine Ya ce amma yau ina yi wa Allah godiya na samu kafara yau kuma na kashe mafi sharrin mutane ne musailama daga nan annabta lantarka karya ta yi mai ta kare masu rabon su dawo zuwa gaskiya suka sake dawo zuwa gaskiya to daga su kabila ta uku da sai rage su zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ne yan kabilar banu asad banu asad su ne yan kabilar banu asad suna da wani gwarzo wanda ake cewa Uzaiha ibn ne. shi wannan Tsalaiha ibn Khuwailid shi ma yi da'awar annabtaka yi da'awar annabtaka tun zamanin manzan Allah sallallahu alaihi shi koyi kwashin kabilarsa shi ma sai a zamanin sayyidina Abubakar radiyallahu anhu sayyidina Abubakar ya tura Khalid ibn wale wanda ya yaki Musailama shi aka sake turawa ya yi Tsalaiha aka kara ba samu damar kashe Tsalaiha ba amma an kashe magoya bayansa da yawa suka tarwaje suka wale shi ma ya shirga da wuri. aka neme shi aka rasa amma kusa abin da ya faru daga baya sai ya sake musulunta ya kuma inganta musuluncin shi ko malaman tarihi sun ce ya mutu kan tsantsar addinin musulunci shi wannan ta masa kyau ko bata masa kyau ba wannan su ne kabilu da aka samu sun yi ridda a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a zamanin sayyidina abubakar radiyallahu anhu an samu kabilu har sun kai guda bakwai waɗanda suka yi rida a wannan lokaci akwai ɓangaren 'yan kabilar banu tamim ba gaba ɗayan su ba amma wani ɓangare na 'yan kabilar banu tamim sun yi rida ya aka suka yi rida su kuma sun bi wata bokanya ce wata bokanya ana ce mata saja wata hatsaniyar mata ce akwai maganganu da yawa a kanta a cikin tarihi ta fito ta ce ita ma annabi ya ce Allah ya goda kuma ta kwashi jama'a daga nan za ka ga mutane wato duk sakar da ka zo zai ka samu wanda zaka diba aka ce ya za a yi ki ce Allah ya aiko ki ke annabi ya ce alhali qur'ani mai girma ya ce ma kana muhammadun aba ahadin ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما الله يشي ولكن رسول الله وخاتم النبيين an gama ko ba gama ba suka ce ga hadisi annabi ya ce la nabiyya ba'di ba annabi ta mu mun ta hadisi bane ai cewa ila nabi ya ba'di ba cewa ila nabi ya ba'di <coughs> kun ga karatu walakin rasulullahi wa kataman nabiyyin aka ce ba wa kataman nabiyyat ba annabi cewa ba annabi bayana ba ba ba annabiya ba ali ba annabi ba ce, ni ba annabiya ce kaje shi ga daga baya musailama ya ba ya aure ta musailama ne ya zama annabin ƙarya ango annabiyar karya amarya bayan kashe musulma an tarwata su magana mai ƙarfi da malaman tarihi su yi ita ma ja daga baya ta musulunta daga baya ta ne ta musulunta kuma ta mutu kan addinin musulunci amma dai ta kwata kuma ta kwata ba ta dai kwashi su ta harkar da shi a wancan lokaci kabila ta biyu su ne yan kabila banu zafra yan kabila banu zafra su ne mutanen uyayna ibn hisin in ba ku ta ba a hazam wannan kabila tana da cikin kabilar da suka to an samu rida a wannan ƙabilar bayan da tsoron annabi muhammad sallallahu alaihi sallam daga nan sai yan kabilar gadafan banu gadafan su ma bayan rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kabilan na daga cikin kabilun da suka yarda daga nan sai kabilar su Sulaim su ma an samu rijja a cikinsu mai yawa bayan rasuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai kabilar wani Kinda su ma an samu rijja da yawa a cikinsu bayan rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai kabilar wani Yarbo su ma an samu wadanda suka da yawa bayan zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabila ta bakwai suna yan kabilar Banu Bakar ibn Wa'il su ma an samu wayanda suka yi ridda da yawa a cikin su wayannan kabilun guda bakwai sune kabilun da suka yi ridda bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu kace sun bar musuluncin gaba daya wasu kace sun yadda za su yi musuluncin amma ba za su ba da nasara ba sai na abubakar da sai ya yi su gaba daya aka ba shawara aka ce da sun yi da za su yi musulunci da zakka ce kadai ba za su bayar ba ka kyale su mu ji da sauran sai da abubakar ya wallahi ba zan kyale ba law qatilan da man farraqa baina salati wa zakka duk wanda ya raba tsakanin sallah da zakka sai na yi ce lau ma mana'uni iqalan da za su hana ni da baibai wanda sun kasance suna ba da shi zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce la qatil kuma ya wallahi na yi sai na yi haka ya zara takobi mafi yawan waɗanda suka ruba masa baya akwai mutanen yaman da ashariyawa da mutanen makka da madina haka suka rufa wa sayyidina abubakar baya aka rinka yaƙi aka rinka ɗauki ba daɗi sayyidina abubakar sai da ya sake ɗinke duniyar musulmai gaba ɗaya ya dawo da su kan addinin musulunci shi ya sa duk musulman duniya sun yadda ayar tana magana kan sayyidina abubakar ne da waɗannan mutanen da suka zo daga baya suka rufa masa baya da Allah ya ce man yartar da minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'in wannan sayyidina Abubakar ne da wayannan bayin Allah ya karba masa baya su ne suke wannan aiki yana daga cikin darajar sayyidina Abubakar shi yasa dan shi amma hukaci ne da yake zagin sayyidina Abubakar radiyallahu anhu bayan annabi duk duniya ba mai alkhairin sai na abubakar babu shi duk duniya ba mai alkhairin wa a yi abubakar shi yasa muke addu'a ya Allah duk wanda ya zage sai na abubakar da umar surukan annabi abokan annabi da hafsa da aisha matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah duk wanda ya zage su ya Allah muna addu'a ka ƙara hada shi da asai da ayatul lahi wa guda bakwai su suka rida a zamanin wa a zamanin sai na abubakar guda uku suka rida a zamanin manzan Allah sarata to sai zamanin sai na umar an samu rida cikin yan kabilar banu gassan cikin yan kabilar banu gassan abin da ya faru akwai wani sarki cikin kabilar da ake ce masa galabatu ibnu ainau wannan sarki sai ya tamo madina ya samu sai na umar ya sai na so ya musulunta sai na umar ya yi murna ya ba shi kalmar shahada bayan ya yi kalmar shahada sai na umar ya ba shi ya karrama shi domin babban mutum da cikin addinin musulunci musulunci kullum yana ba masu daraja daraja su sai ce sai na umar su yana so zai wuce makka ya je umra sai na umar ya ce yana da kyau aka koya masa yadda ake umra ta addinin musulunci daga ne ya wuce na maka? to bayan ya isa maka ya je yana da waje. sai wani talaka wani sai ya taka mashi izar din shi wannan harami da ke daurawa yau da ke daurawa a yafa daya to sai wani talaka ya taka mashi to shi yana jin sarauta irin ta su ta gari shi ba sarki ne ya ma talaka zai mutu kusa da shi balle ya taka mai riga idan ka dauki kyautar sa a matsayin riga juyo wannan da zai a fusace da ya dunkula hannu sai dubi wannan abin da talakar sai dan kara masa laushi sai da ya fada masa hanji ne ya rika ruwa shi ko wannan talaka ya kawo ƙara wajen sai na sai na wani ce a zo da mai bandawa aka zo da shi ya za a yi sai na umar yace kaida ɗayan biyu immal af wa immal kisa ko dai talakan nan yace ya yi mata ko kuma arama mashi kan yi umar yace dan na mari talaka in nemi ya fiya wajen talaka ce kwarai ko ka rufe shi ya yi mata mushari'a musulunci da babba da karami a gaban shari'a dai ba hukumar jahiliya bane da ake hukunta karami a barwa a bar babba ko dai ka roƙe shi ya yafe maka in bisa gani damar shi ya ce ya yafe haƙƙinsa ne matsala ta kare idan ba haka ba to dole sai ta sai sai to ina roƙo a bani zuwa gobe yi tunani a jinkirta mu zuwa wuri <clears throat> sai na wani ce ba matsala an jinkirta maka kusan mai faru cikin dare sai ya fito ya hau doki da ya danna da gudu zaka dare kafin gari ya waye yayi nisa sai ya koma yaman da ya je mutum shi ya fasa musulunci gaba da musulunci da saboda na naushi talaka ce har talaka yana da haƙƙi wannan ba addinin ne da manya manya ba to wannan ɗan ƙabilar gassan da ya rida bai dawo addinin musulunci ba hannun goshi amma sau da dama an ruwaito cewa sau da dama ya zauna shi kaɗai shi sai ce o oh, yanzu saboda tsoron naushi guda ɗaya ne rida daga addini na har addini na nasa addinin gaskiya ne da na sai an daushen ma da zina wani sai ya na amma kuma bai dawo musulunci ba a yau har yi har yi mutu ya mutu akan kafirci to waɗannan su ne waɗanda ƙabilun da aka samu sun yi rida bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai qur'ani ce ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti allahu biqaumin da sannu allah zai zo da mutane yuhibbuhu wayanda allah yana son su wannan daraja ce babba ita ce daraja ta ƙololuwa da ɗan adam ke samu amma malamai sun ce abin da ya fi ba ɗan adam samun wannan daraja cikin sauƙi ne soyayya dan Allah soyayya dan Allah in so ka ba dan komai ba saboda kai mutumin Allah ne kana san Allah ka so ni ba don komai ba sai saboda iya sanin ka cewa ina san Allah soyayya dan Allah ita ce ta komai bai wa ɗan adam samun soyayyar Allah ya za ka yi gane wannan hadisi ingantacce daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce zara rajulun akhan lahu fi qaryatin fa da Allah ta'ala ala madarajatihi malakan

kan hanya sai Allah ya aje wani mala'ika yana zuwa mala'ika ya tare shi a zurfin ruwa ya ce aina turin ina za ka je ya ce a zuwa aka lisi har jirgar ya ce wani ɗan'uwa na zan wanda ziyara a wannan kakare sai ce masa fahallaka inda gomin ni'imatin da rubuwa gaisuwa ce kawai za ka je ko gaisuwa da roƙon iri ba wuce ce gaisuwa da roƙon iri ya ce la gaira an ni a haɓar ba abinda zan kai da wajen shi ba komi nake nema ba ba wata duniya ya taba bani a baya saboda ita nake so in masa ramuwar gayya ba dalilin kawai ina son shi saboda Allah sai mala'ika yake kai murna ni ba mutum bane mala'ika ne dan aikan Allah ne Allah ya turo ni in gaya maka cewa kamar yadda ka so wancan mutumin saboda Allah kai kuma Allah yana kaunar ka malamai suka ce Allah ya ce yana son ka ya ji dadi sai da shi ya baka aljanna saboda aljanna abu ɗaya ne cikin abubuwa da yawa da Allah ke baiwa masoyansa Allah ka gafarta mu ba abin da ke sa a samu soyayyar Allah da gaggawa kamar me kamar yin kauna dan Allah malamin ka bai sa kake san shi matar ka bai sa kake san ta dan tana san Allah da za ka rubuta Allah za ka yi rawa me yasa kake san malamin ka dan yana san Allah da zai kauce gaskiya za ka yi rawa shi dan siyasar ka me yasa kake kaunar shi me yasa kake da shi kana son shi dan wata duniya da zai baka ko kake za ka samu ko tsakaninka da Allah kana son shi ne dan Allah ka gane masoyin Allah ne shi yasa kake kaunar shi idan kana kaunar shi dan Allah ne dan ka gane yana son Allah dan kyakkyawar alaka ta da ubangiji to ka shanki mai shi amma idan kana son shi ne saboda dan arewa ne ko kana son shi ne saboda jam'iyyar ku daya ko kana san shi ne saboda zan zuba da ruwa in taka da shi ko kana san shi ne saboda saboda saboda saboda kaya an gane wannan sai aka ce wa yi bura ma suna san Allah siffa ce mai kyau a musulunci zama kana san Allah siffa ce ta masu imani Allah ya ce wa minan nasi man yattakizu min dunillahi andada ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله الله يسوى والذين آمنوا ورد الكيمان أشد حبا لله أنا نمسوا يسوى قواتك لألا فرد الكيمان سنبت قونر الله تيدي يدى masu bautar wani Allah ke kaunar wani Allah da suke bautawa buhun wani yi buhun sai aka ce dillatin alal mu'minina a izzatin alal kafirina suna masu izza ga kafirai amma masu tawari ga masu imani wannan ma siffan masu imani ne domin Allah ya ce Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الله يجي محمد رسول محمد من ذا الله in duk duniya ma ta ce karya ne aikin banza ta yi Allah da kansa ya ce Muhammadu Rasulullah shi san kace Muhammadu Rasulullah kanka ka amfana shi an kai kololuwa mai abun gaba ɗaya Allah da kansa ya ce Muhammadu Rasulullah waye saura sai Allah ya ce wallazina ma'ahu wadanda ke tare da annabi su wane ne sahabbai ko sai Allah ya ce ga sifar su ashidda'u 'alal kuffari masu tsanani ne ga kafirai amma amaru bainahum masu tausayi ne a tsakanin su yau kuma sai zama the opposite is the eh sai zama ruhama wa 'alal kuffari ashidda'u bainahum bai faruwa yana ka samu mutum gaba da ta kare kan musu amma kuma sai ka same shi da wani kadangare ana dawa ana dariya ba matsala amma ya haru da mai imani mai la'ila Allah ya haɗa fuska ya sha mura ya abu san gamda da ana karba mu da wannan bayani shi yasa Allah ya ce azillatin ala mu'mina a izzatin ala kafir sai Allah ya ce yujahiduna fi sabilillah suna yin jihadi cikin hanyar Allah wala ya khafuna lawmata la'im ba ta tsoron zargin mai zargi ba ka zama cikakken musulmi sai ya zama la khafu billahi lawmata la'im in dai Allah ya ce ya yarda da abu kowa ma ya rage da shi in dai an ce abu sunna ne to ka shirye kake ka aikata eh dan adawa ya rage ne ya rage shi kai sai kai biyayya da wannan sunna shine ko sunna ko kafar kata ko sunna ko kafar kata ko sunna wannan ka zama ahadin sunna cikakken ke ba iya raba da sunna duk inda sunna ta kewaya da da ke za a kewaya Allah ka ba mu ikon yi wa sunna irin wannan riko da kan amma gaskiyar magana ba kowa ke samu wannan ba sai wanda Allah ya ba shi yasa Allah ya zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wannan falalar Allah ce yana ba da ita ga wanda ya ga daman ba da ita sai Allah ya ce wallahu wasi'un alim Allah mai yaro falala ne kuma Allah masani ne Allah ka sa muna cikin wani za su yi cikin wani yaro falala ta bayan Allah da ke kawo gudunmuwa ta warai an samu gudunmuwa ta a tafa da ya wani bawan Allah ya kawo Allah ya saka masa da alkhairi shi kuma Allah ya ba shi kufatin aljanna ranar tashin alkiyama kowa ya saurara akwai wani bawan Allah kuma sun kawo kayan yara guda hudu su ba muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi Allah madaukin sarki ya tufatar da su da tufafin aljanna a ranar tashin alkiyama sannan an samu kudi naira dubu talatin da biyu da naira hamsin wannan gudunmuwa da aka samu je gina akwai 'yan agaji da ke zagayawa da akwatuna, suna neman gudunmuwa suna neman taimako kowa ya sanya gudunmuwar da cikin na akwatuna, allah maɗaukin sarki ya taka wa kowa da alkhairi ga waɗanda gudunmuwarsu su za ta yi zuwa na wurin kai ne har ba a yi nasarar ba ku ce allahu akbar Allahu akbar Alhaji kashin Bukar Barbado ya je shi majalisin mu sai ko shekaran jiya shekaran jiya zai ci wannan majalisi da ya zo sai ji ana magana a bada gudunmuwa ta marayu bayan ya koma ya aiko kwamitin marayu da gudunmuwar kuɗi naira dubu ɗari biyar to addu'a Allah ya saka mata da alkhairi na gaya muku kaduna ke take da bayan allah da ashirin su da muke addini saboda reno ne na shek abubakar mamudu duk wani gata da musulunci ya samu a ko'ina a najeriya sunna ta samu so muna fata a kaduna a samun ninkin ba ninkin wannan gatan allah ya yi. ku ci gaba da yi za ku ga Allah zai shigo shi wannan harka in Allah ya da sai mun share wa marayun da Allah kada ya san adadin su hawaye a cikin wannan wata mai albarka domin ranar tashi alkiyama musulmi gaskatar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace ana wa kafilul yatimi hataini fil janna wa ashara bi asbu'aihi as-sababa wal Musa. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da da mai lura da maraya haka muke a cikin aljanna annabi ya nuni da yatsunsa guda biyu manuniya da yatsa ta tsakiya wa farraja bai da kuma ya dan buɗe tsakanin su wa ke son makwabtaka da annabi a cikin in ka shiga aljanna kana son kun sa annabi ba a geto yake ba yana GRA a ina annabi yake aljanna waye cikin ku yake so an shiga aljanna ma GRA tare da manzan Allah ne yake so duk wanda yana so ya ce Allahu akbar barka da annabi alfiyar ya aljanna ranar ga hanyar da ake samun makwabtaka da shi ne a taimaki maraya Allah ka ba mu ikon taimakon maraya kai ku ce Allahu akbar ga wasu rukunin kurame da ke zaune a nan waɗanda za ku ga idan mai fassara kurame haka ya haka sai wani daga can shi ma sai dan aiko da tambaya sai ai wani haka haka sai masa ƙarin bayani su ma waɗannan kurame bayan Allah sun ko hijabai na mata sun kawo fi sabilillahi sun ce abai warai addu'a Allah da ya saka mu da alheri Allah ya sa tare da su duka muna makwabtaka da annabi a gidan aljanna subhanaka allahumma wa bihamdik ma'ana daga lokacin da yaro bai riga ya zama yaro ba ina ta fahimci ba? daga ya zama yaro wata uku jariri ya zama yaro bai zama yaro ba da daga nan har koda ya kai wata hudu duka bai riga ya gama cika halitta an busa masa ba na amince wata uku saboda mai tambayar ta tambaya ta samu farin ciki cikin da wata uku saboda haka yasa muka Allah mutum bai Allah da Allah ya samu lafiya allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum